ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ba don falalar Allah da kariyarsa a kanka ba, ya kai wannan manzo, da wasu jama'a daga cikin waɗannan da suke ha'intar kawunansu sun yi azamar su kawar da kai daga kan gaskiya, sai ka zama kana yin hukunci ba da gaskiya ba, amma alal haƙiƙa ba wanda suke batarwa sai kawunansu, saboda sakamakon abin da suka aikata na ƙoƙarin batarwa zai koma kansu ne, kuma ba za su iya cutar da kai ba, saboda Allah ya kare ka, wato Isma. kuma Allah ya saukar maka da alkur'ani da sunna ya sanar da kai shirya da hasken da baka sani ba kafin hakan falalar da Allah ya yi maka ta'annabci da kariya a kanka mai girma ce